A wani rahoto da aka fitar na nunin cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyar da ke da yawan 'yan wasa da ke taka leda a waje a duniya, wadda ke bayan ƙasashe kamar su Brazil da Argentina da Faransa da kuma Sabiya. A cewar rahoton wata ƙungiya mai sa ido kan harkar ƙwallon ƙafa CIES ta ce Najeriya da ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa a Afirka yawan 'yan wasan da suka buga ta maula a waje, suna da 'yan wasa 596 da ke wasa a ƙasashen duniya daban-daban. Sauran ƙasashen da aka ambata cikin rahoton sun haɗa da Senegal mai yawan 'yan wasan da ta zo ta goma da yawan 'yan wasa 377, sai Cote d'Ivoire ta zo ta goma sha ɗaya da yawan 'yan wasa 370, da Kamaru a matsayin ta goma sha biyu da yawan 'yan wasa 366, da Ghana a matsayin ta goma sha uku da yawan 'yan wasa 365. Baki ɗaya ƙwararrun 'yan wasan da ke bugawa a yanzu wanda su ta kai sittin, sun fito da ƙasashe hudu. Ƙasar Brazil wadda ta zamanto zakaran duniya ta lashe kofin duniya har sau biyar, ita ce ke jagoranta kowace ƙasa da yawan 'yan wasanta da ke buga ƙwallo a waje. Kamar yadda rahoton ya ce tana da 'yan wasa har 1,784 da ke wasa a ƙasashen waje. Argentina wadda ta zo ta biyu bayan Brazil da yawan 'yan wasa 929, sai Faransa da ta biyo baya da yawan 'yan wasa 758. Waɗannan ƙasashe uku sun ɗauki kashi ashirin cikin ɗari na 'yan wasan da ke buga ta maula a waje. Ƙasashe goma sha biyar da ke da yawan ƙwararrun 'yan wasa da ke buga wasa a waje, da akwai ƙasashen Turai shida da ƙasashe biyar daga nahiyar Afirka, sai kuma ƙasashe hudu daga nahiyar Amurka.